Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau alhamis 27 ga watan afrilu na shekarar 2023 kafin guji abubuwan da muke tafa da su ga ibrahim da kanin labarai to baballe sojojin sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin khartoum jiya laraba a yanzu sojojin ukraine sun mallaki duk irin makaman yakin da suke bukata don kaddamar da farmaki na lokacin bazara. sannan rahotanni na nuna cewa mayakan kamfanin sojin haya na wakna mai ɗasawa da rasha na goyon bayan wani bangare a faɗan sudan kanin labaran kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta bayyana cewa gwamnati na ɗaukar matakan dawo da 'yan najeriya gida don kaucewa rikicin sudan ta hanyar kasan masar muna tafa da rahoto kan yadda aka yi wasan hawan kaho a jihar maradi da ke jamhuriyar niger kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran sojojin sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin khartoum jiya laraba wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin wanda zuwa yanzu an kai kwanaki goma sha ɗaya ana yi to amma sojojin ƙasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar da daren jiya laraba rundunar sojin ƙasar ta ce shugabanta janar abdul fatah burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da ƙarin sa'o'i 72 sannan ya tura wani jami'in soji ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a juba babban birnin kasar sudan ta kudu sojojin na sudan da 'yan sa kan a baya sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku wadda wa'adinta zai cika da daren yau alhamis babu wata ansa nan take daga mayakan sa kan game da tayin tsawaita yarjejeniyar a halin da ake ciki kuma yevgeny prigozhin shugaban kamfanin sojin hayar nan mai dasawa da gwamnatin rasha ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin bangarorin sojin sudan ɗin nan biyu da ke fada bisa ga rahotannin kafafen yada labarai da dama tun bayan barkewar fadan a watan nan na afrilu an yi ta samun rahotanni da dama da ba a tabbatar ba da kuma majiyoyin diflomasiyya da suka gaya ma manema labarai cewa mayakan wakna na goyon bayan mayakan sa kan sudan tare da samar musu makamai cameron hudson wani tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma babban jami'i a cibiyar koyon dabarun shugabanci ta ƙasa da ƙasa ya gaya ma muryar amurka cewa wakna na samar da ƙananan makamai na sojojin sama da rokokin da ake sabawa a kafada da makaman ruguza tankokin yaƙi da kuma nau'ukan kayan sulke ga mayakan sa kan na sudan sojojin sa kan dai sun karyata zargin samun taimako daga rasha a yanzu sojojin ukraine sun mallaki duk irin makaman yakin da suke bukata don kaddamar da farmaki na lokacin bazara da suka daɗe suna ɗokinsa a cewar wani babban kwamandan sojojin amurka jami'an gwamnatin ukraine da abokan hulɗarsu na yammacin duniya ba su ɓoye komai ba game da wannan niyya na ɗaukar matakin soji da zumar sake kwato yankunan ƙasar ukraine da har yanzu ke ƙarƙashin rasha idan wato inda ake ta raɗin cewa cikin 'yan makonni ko ma kafin nan za a ƙaddamar da shi wannan farmakin kuma kwamandan sojojin amurka ya yi imanin cewa duk lokacin da aka fara wannan farmakin ukraine ba za ta samu cikas saboda rashin kayan yaƙi ba to madalla an jima kaɗan ibrahim zai sake shiga da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta bayyana cewa gwamnati na ɗaukar matakan da da 'yan najeriya gida don kaucewa rikicin sudan ta hanyar wajen bin ƙasar masar shugaban hukumar agajin mustapha habib wanda ke birnin alkahira na masar ya ce za a gudanar da jigilar ta hanyar motoci don hatsarin amfani da filin jirgin sama a khartoum daga abuja ga rahoton da nasira da mail hikaya ya aiko mana Bayanin da ya nuna Najeriya za ta yi shatar motoci don jigilar ɗalibai da sauran 'yan ƙasa da suka makale a Khartoum cikin fargaba. Mustapha Habib ya ce suna bin aikin cikin taka tsantsan da wasu da 'yan kasa ba ka iya bin tawagar ta Najeriya. Amma muna nan yanzu muna magana da embassy na Khartoum sun ba da kamfani kamfanin suna da adres a nan Cairo a je a biya su kuɗi a ɗauki motoci. Motoci yadda suka yi linkin kuɗin ɗaukan mota yanzu daga Khartoum ya zama kamar ɗaukan jirgi ba maganan kuɗi muke ba mu maganan mutane su fito lafiya a cikin tsakiyar wannan harbe-harben da ake yi. Farfesa Sadiq Umar Abubakar ɗaya ne daga iyayen yara ɗalibai a Khartoum da kan samu bayanin halin da ake ciki da kan sa zulumi. Don suna can suna kulle ne a cikin gidajensu kamar fursunoni tare da barazanan ɗauke sadarwa da ma za ka iya magana da su da barazana na wuta da barazana na ruwa da barazana na abinci sannan da barazana na 'yan ta'adda wanda an kai matsayin da yanzu a unguwanni ma matasa suna yin wasu abubuwa na ta'addanci da sauransu a wasu unguwannin. Haka kuma an balla wani prison da ake ga fi kowanne girma a garin wanda ya sa fursunoni da dama wanda sun kai bai suka fita ba karamar barazana ba ne ga mutane a wannan gari na kartum. Menene tushen wannan fitinar ce? Ita dai fitinar da ta hada da shugaban gwamnatin soja na Sudan Janar Abdul Fattah Burhan da kuma na 'yan kota kwana Janar Hamdan Dagalo tana da alaka da yadda tsohon shugaban Janar Umar El Bashir ya mai da tsoffin mayakan Janjaweed a dafur da Dagalo ke jagoranta zuwa tamkar sashen sojan kasar. mai sharhi kan sudan wanda ya karatu a kartun barista awal abdulkadir albarudi ya ce tsama ce tsakanin sassan biyu ta mamaye madafin iko an kashe maciji ba a sare kansa ba umar bashir ya tafi amma kuma rundunarsa ita ce shi hamiti a daman asalinsa shine shugaban janjawid waɗanda ake zargin su da kisan kiyashi a yankin Dakor. To daga baya da rikice-rikice ya yawa maganganu suka yawa Umar Bashir ya sa musu uniform suka dawo kamar wasu bangare na sojoji masu cin gashin kansu aka saka musu wannan suna Adamu Sare Rapid support forces da juyin juya halin nan ko kuma wannan hayaniya da aka zo wanda aka yi bore wa uh, umar bashir ya tafi sai ya zanto shi burhan har ma ya kai matakin da ya ɗauke shi ya mai da shi kamar shi ne mataimakinsa a matsayinsa wanda idansa ya buɗe yana da alaƙoƙi na ciki da wajen ƙasar sudan sai ya zanto shi ma ya fara jin cewa shi ne yake da iko ya zama shugaban ƙasa hakika har dai tsagaita wuta a sudan bai ɗaure ba fitinar za ta ci gaba da zama ruwan dare don sudan na daga kasashen afirka da ke da mazauna daga kusan dukkan nahiyar Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamel Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya da labaran duniya kashi na biyu. To Babale, an gano gawarwaki akalla sittin a wasu ƙauyuka a lardin Kibu da ke gabashin Congo a cewar hukumomi jiya Laraba. 'Yan tawayen M23 sun kwashe kwanaki suna ta kashe mazauna ƙauyukan Kashali da Kazaroho waɗanda ke yankin Rusuru a cewar Isaac Kibira mataimakin gwamnan Puito. Mun yi takaicin ganin M23 na ta karkashe mutane. an gano gawar gawarwaki na mutane 60 daure da tsummar gidan sauro wasu kuma da jakunkuna aka daure su a cewar kibira ta ga kafafen labaran na yankin mayakan na m23 waɗanda akasari 'yan kabilar tutsi ne na ƙasar congo sun yi ƙaurin suna shekaru goma da suka gabata lokacin da suka kwace goma birni mafi girma a gabashin congo daura da kan iyakar rwanda a ƙarshe koriya ta kudu ta amince jiya laraba cewa ba za ta kuduri aniyar ƙirƙiro makamin nukiliyar ta na kanta ba a madadin damar da za a bata sosai ta yanke shawara game da irin matakan da amurka za ta ɗauka muddin koriya ta arewa ta kai harin nukiliya da kuma ƙarin matakan tsaron da amurka za ta ɗauka a yankin yarjejeniyar wani bangare ne na abin da ake kira washington declaration ko shawarar washington wadda aka bayyana jiya laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden ke karbar bakuncin shugaban koriya ta kudu yun su yil mai wata ziyara a hukumance yarjejeniyar tsaron ta bai daya ta sai mutuka raba ce kuma wannan ya hada da fadada matakan tauna tsakuwa a cewar biden a yayin taron manema labarai da suka kira tare da yun a fadar white house yayin da yake magana kan yarjejeniyar ta shekara ta 1953 wadda aka rattaba hannu a kai don kawo ƙarshen yakin koriyawa wadda ta ɗora ma amurka nauyin taimaka ma koriya ta kudu ta kare kanta musamman ma daga ƙasar koriya ta arewa. A gaida Ibrahim Kalimasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wasan hawan kaho na ɗaya daga cikin al'adun ƙasar da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru. sai dai sannan a hankali zamani ya sa an fara manta da wannan wasa wakilin mayama yusuf abdullahi ya duba mana wannan lamari a wannan rahoton wasan hawan kaho wata al'ada ce da mahauta ko rumzawa na wasu yankunan nijar ke shiryawa a duk jajibirin wata sallar al'ummar musulmi karama ce ko babba ga al'ada dai sarkin fawa ke kawo wani bajinin sa a kofar masarauta wanda da shi ne za a yi amfani wajen gudanar da wasan da hawan kaho a nan muna birnin maraɗi da ke tsakiya maso kudancin jamhuriyar nijar ɗaya daga cikin yankunan nijar da ake gudanar da wasan da hawan kaho shekaru biyu dai kenan da ba a samu gudanar da wasan na hawan kaho ba a wannan garin na maraɗi sakamakon rashin sarki wannan al'amarin ya kawo cece-kuce tsakanin al'ummar maraɗi bayan zaben mai martaba ahmed ali zaki a matsayin sabon sarkin maradi a farkon watan nuwamba na shekarar 2022 a karon farko tun bayan zaben sa wannan matsayin sabon sarkin ya jagoranci wasan na hawan kaho jarumai ne yaran eh, rinji su ne ke zuwa su yi wasa da sa mai ƙarfi mai faɗa kuma Eh, asirin da kakanninsu saka ba su gare shi suke gwada. Kofar masarautar maraɗi ta samu cika makil da mazauna garin da ke cikin murna da kuma zumuɗin ganin wasan da hawan ƙaho. To sai dai ga dukkanin alamu wasu 'yan kallon ba su gamsu ba game da yadda matasan yanzu ke gudanar da wasan na hawan ƙaho. domin a cewar su wasan ya sha bamban da na shekarun baya. inji in dan inji na in sa ya taho ba ya wani hannu ba hannu shi na shirye shirye da katon karo shi shi zai karkata kai ne su uwaye ba su kwatanta ma yansu ka gane kuma su iya da sai ya race wani an race kana karmi yaro matashi ka tai dan mata ka tai ne bayan dai an kammala wasan na hawan kaho akwai wasu al'adu da ke biyowa baya sannan na hawan kaho na ida yanke shi ake yi in aka yanke shi nama sai a rarraba ma fadawa kuma akwai kyauta da sarki yake yi ma sarkin hawa sarki yana wa sarkin hawa babbar riga a naɗa mashi rawani kuma da doki kyautar sarki kenan zuwa ga sarkin hawa su kuma wannan wanda suka yi hawan kawo akwai tukwiti da ake ba su eh, mutane na ba su kuɗi da kaya duka ana ba su tukwiti ana dai iya cewa wasan na hawan kaho na daga cikin jerin al'adun gargajiyar nijar da zamani ke kokarin batar da su idan ba a yi hatara ba yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar to madalla a gaida yusuf yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 1 da minti goma sha biyar na dare wato karfe 6 kenan da minti goma sha biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba na sha ganin watan eh, yarjejeniyar da mace da treaties da conventions da yawa da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko a african union ko a ecos amma da zarar an dawo sai ga an manta da su in ka kula wannan dokar da aka sa ta 33 kamar ba ita ba wanda ke maganarta. akwai matsalar da dole ne mata su shiru saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a kasar nan mafiya yawancin mu kanmu matan za ka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an ba mu shi Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan yau mai sauraro ya kama shirin muna tare ne da masu ruwa da tsaki da suke musayar miyau kan rawar da mata suka taka a zabukan da aka gudana a Najeriya da sakamakon ya nuna mata sun samu koma baya. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC. da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci. Comrade Shu'aibu na bayani kenan a kan matsayin dokar kasa da kasa da ta bukaci kasashe su ba mata akalla kaso 35 cikin 100 na mukaman siyasa lokaci ya kwace mana. Inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim kwari ya jagoranta. na sha ganin sautari charters na majalisar ɗinkin duniya da protocols da conventions yarjejeniya na majalisar ɗinkin da treaties da conventions da yawa sai da gaske bayan kun zo an je an da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko a african union ko a ecos amma da zarar an dawo sai ga an manta da su sai dai ya rage kuma ƙungiyoyin fararen hula su shiga fafutuka na ganin cewar an tabbatar da wannan dokar da aka je aka sa hannu a kanta saboda haka in ka kula wannan dokar da aka sa ta talatin da uku kamar ba ita ba wanda ke maganar ta su sun ci gaba kai to amma kamar za a iya cewa su kansu matan ai ba sa wani hoɓɓasa za a iya cewa na fili da za su ce wannan talatin da uku dan lokacin da aka yi ta hana su a lokacin zaben fidda gwani misali da yawa sai muka ji sun yi shiru. Watan akwai matsalar da dole ne mata su yi shiru saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a ƙasar nan. Mata su kaɗai? Eh to mata su kaɗai su ne ai mata su ne abin da ake cewa a da receiving end na duk masifa ta ƙasa. In bala'i ne na yara ma da ƙashe mace zai kai. Na mana namijin ne da ƙashe mace ci. Ko me ko wani irin bala'i ko maza aka kashe. Na kashe maza du to bala'in duk da mazan suka ɗauko kan mata yake jawowa so mata su ne a the receiving end in ciwo ne su ne a the receiving end hmm. mm. amma kuma sun yi shiru to ai babu tsayan gaya ma ai mai ake cewa in duka yi duka ko na kakan kare na kakan kare to dukan yawa kana gani yadda suke yadda yadda saboda reni ma wannan lokacin a zaben nan sai a ɗauko taliya wa ake ba taliya ai ba maza ake ba taliya ba ai mata ake ba taliya saboda an san suke da yara ƙanana su aka bari da yunwa su kaga ai alamu ne da yake nuna cewa akwai reni a ciki amma da yawa suna wannan zai sa su fahimta kansu amma amma comrade wasu wasu cikin masu saurare za su ce mutane irin su kwamar ya haya ungogo da suke irin wannan tunanin eh, da suka gamsu cewa ana yau mata rashin adalci a fagen siyasar najeriya kamar ba kwa taɓuka komai misali kamata a je kun fito kuna kokarin taimakawa mata dinnan suna neman yancin su ko kuna kwata musu yanci tunda kai ma ka yanzu kaya da cewa suna da rauni a kuma maganar nan da nake ai taimaka ne nake don kokari ne na wayar da kansu su fahimci kansu kuma tsayan gama wani abu guda daya watan akwai wani abu na fahimta a wannan zaben da aka yi na je wata mazaba har karfe biyar da rabi mata ne ke akan layi su sun fi ɗari da sittin mata don sai da na kirga su amma agent din mazan duk na jam'in ka sai suka ce wai bari a rufe akwati lokacin rufe akwati yayi ba za a bar matan nan su yi zaɓe ba saboda wai lokaci yayi duk da matan nan fa suna nan tun safe kuma duk gaba ɗaya aka wallahi tallahi da ƙarshe aka hana su zaɓe kai har sai da aka kirawo jami'an tsaro an aka yi ruwan rana aka kai ruwa rana don a kyale a ci gaba da zaɓe a kyale matan nan su ci zaɓe wallahi ba a basu sun zaɓe ba da ƙarshe dai duk gaba ɗaya agent ɗin suka yadda ma cewar don gudun kan wasu 'yan ta'adda su zo su ta da hankalin gurin suka yadda a rufe akwatunan zaben a kyale matan nan haka matan nan su fiye da ɗari da cikin bayan duk wurin da suka yi a gurin nan wallahi ba su zaɓe ba kuma in ka je mazaɓar a garin ungwagwani in ka je mazaɓar sai ka yi zaton cewa ba ma duk kusan masu jefa ƙuri'an mata ne kuma ba sun yi zaben ba kuma haka aka yi so in fact har ma na dan so na fara magana sai wani yake ce da ni in ka ci gaba da magana za a tada hankali a tunanin wani abu na ce yanzu waɗannan matan tun safe da suka zo shikenan aikin banza kenan duk abubuwan da suka zo ƙuri'a ɗari da sittin shikenan an yi asarar ta an duk an shekara guda aka yi ana sanarwa mata su fito su zaɓe mutane su fito su riƙe katin su da shauransu amma wannan damar ta gagara su kansu ejojin jam'iyyar ba ma su san kansu ba domin inda sun san kansu ba za su hana waɗannan matan damar su ba ko da ba su za su zaɓa ba domin in kana tunanin cewar ka hana wani ya zaɓe domin ba kai za zaɓa ba akwai ran da kai ma za a hana wani ya zaɓe ka lokacin da damar ka take aka yi domin ita rayuwa haka ta. honorable maryam kofar mata ne kuri kuke yi yanzu don ganin cewa gwamnatocin nan da za a kafa kun samu wancan kaso misali akwai wani yunkuri na wani tsari da kuke yi don ganin cewa su gwamnonin nan da shi shugaban kasan nan da za a rantsar sun fahimci cewa lallai lokaci yi da za a baku kashi talatin da uku na to ni dai kaina na sani a kankin kaina ni ba ni wani kuri da nai saboda ai wayannan mutanen da kake gani allah ba su dama baka da wani a iko da zaka zo ka tursasa musu ka ce sai sun yi abin da za su sannan kuma mafi yawancin mu kanmu matan zaka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an ba mu shi to mafi yawancin mu za ga kowa daban yake ta kansa yake sannan harkar siyasar najeriya wato harka ce wacce ta ɗauko asali da cewar sai wani ya shige ma gaba misali sai da ubangida idan ba ka da ubangida ba za ka samu abin da kake so ka samu ba wa'annan duk maganar da kake yi kashi talatin da uku ai babu wata mace guda ɗaya da shugaban ƙasa kawai yana zaune ya san ta wahalta ko a jiharsa tana wani abu da zai ɗauko ta ya kawo ta mafi yawanci tsani za a ɗauko ta daga jihohinsu to in an ɗauko daga wajen ɗaukowar daga jiha a nan ake samun matsala yanzu kamar nan jihar kano idan an tashi tunda an yi zaɓe jam'iyyar apc ta faɗa a matakin jiha so kaga kusan kowa zai yunkura ya tafi ya ga cewa ya samu ya shiga cikin gwamnatin tarayya to gurin wa za ka ba zai wuce mutum uku zuwa hudu ba na farko shi mai girma gamna da yanzu yake kai wanda zai sauka na biyu shine dan takarar jam'iyyar apc wanda ya fadi zabe da kuma mataimakinsa ba sai kuma na gaba ba zai wuce shi kuma mm, mm, mm, a mataimakin dan takarar gwamna ba da kuma watakila shugaban jam'iyya wa'annan su ne wanda za a sa a gaba domin neman makomar 'ya'yan jam'iyyar apc da suke jihar kano don su samu su shiga gwamnatin tarayya to wa'annan mutanen da kake gani da za su yarda su ɗauko duka matan da suke harkokin siyasa wanda suka yi fice su sa ina tabbatar maka idan an dunkule mu ga baki mu ba ma za mu kai yawan kashi talatin da ukun ba to amma abu ne mai wahala ba za su ɗauka ba sai dai dole mai uwa a gindin murhu ko wanda wance ta ce a sa ko wanda wane ya ce a sa shi ko kuma dai wani dalili ne da zai sa amma da za a yi ina tabbatar maka za a yi wannan kuma yanzu idan yanzu muka ce dukkan mu matan mu taho mu haɗu mm. to wata sai ta zare ta yi munafunci don tana ganin wata illa kekin fita dama kina da karatuttukan da za a iya ɗaukar ki a miki wani mukami to ba za ta so ke ku ba ki je ba saboda mai gani take in ke kin je to ita ba ta samu ba so wannan ma kalubale ne da yake yawo a tsakankanin mu mu 'yan siyasar kina ganin misali da za ku sami kashi talatin uku nan misali tun da kun faɗi zaɓe a kano hmm. um, za ku iya taka wata rawa misali wacce za a gane cewa mata sun samu madafin iko kuma watakila jam'iyya ta farfado? Sosai kuwa, sosai kuwa domin na san mafiya yawancin duk matar da na sani muke kara kaina a harkokin siyasa masu kishin taimakawa na ƙasa ne. So inda a ce waɗannan matan ko da ba mu kai mu ashirin ba da za mu samu ina tabbatar maka wallahi mu kadai za mu iya rike jam'iyyar apc har zuwa wani lokaci ba iyakarta kenan ba kafin mai sallama da baƙin namu za mu nemi sanin alakar makomar mata da ƙananan yara da kuma dokan nan ta ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade yahaya shu'aibu ungogo sai kuma madugun tattaunawar wakilinmu mahmud ibrahim kwari da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya a gaida alheri grace abdu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako tsaka mai wuya. sunana asabe baba na haya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform Paysan na Nijar. Saka muna son shi yana cikin remu dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya ni sunana Abdurrahman daga sabon fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaicen sojojin sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin kartun jiya laraba wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin wanda zuwa yanzu an kai kwanaki goma sha ɗaya ana yi to amma sojojin ƙasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar da daren jiya laraba rundunar sojin ƙasar ta ce shugabanta janar abdul fatah burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da ƙarin sa'o'i 72 sannan ya tura wani jami'in soja ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu a halin da ake ciki kuma yevgeny prigozhin shugaban kamfanin sojojin hayar na mai dasawa da gwamnatin rasha ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin ɓangarorin sojojin sudan ɗin biyu da ke faɗa bisa ga rahotannin kafafen labarai da dama. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Maniyar Kabir Gwadabe, saboda rasuwar tsohon ministan kwadagon Najeriya Alhaji Musa Gwadabe. Bayan nan muna mika sakon ta'aziyya ga Abubakar Haruna Galadanci na Premier Radio saboda rasuwar mahaifinsa Alhaji Haruna Galadanci. Allah ya ji kansu da rahama amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe. nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc